Kuɗi kashe su hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka ja wuya ka sami kuɗinka, to ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin tayi akan bar arha jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salihu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. Makon jiya mun fara kawo maku firar da muka yi da Malam Kasimu Kurfi, masanin tattalin arziki a kan taron farfado da tattalin arzikin Najeriya. To yau mun ci gaba da firar inda na ce masa, Malam Kasimu ko za ka bayyana wa masu sauraronmu abubuwan da kake ganin taron zai cimma? To abubuwa biyu. Na farko dai gwamnati za ta gane wasu matakan da ya kamata su ba ta ba. A wannan taron. a waɗannan taron za a nuna mata domin waɗanda ba su shigowa da kuɗin su yanzu za su ce ga abin da ya hana su. To. Ita kuma ya rage gwamnati je ta diba ta yi abin da ya dace. Ɗaya kenan. Na biyu, ita kanta gwamnati za ta fahimci cewa ba duk matsalar da ke gare mu ba Najeriya kaɗai ba akwai ƙasashe na duniya da suka samu kansa a wannan ga yadda suka yi mafita. Mm. Shin mu me yasa ba ba mu bi waccan hanyar ba? duk matsalar da muke da ita wasu sun shige ta kuma sun hita sun warware to don ni ba za mu bi wannan hanya ban mu warware duk mai jari na ƙasar waje fa baka da iko da shi babu abin da kawai zai sa shi ya zo shi ne ya tabbatar da in ya shigo da kuɗin shi zai ci riba ita in ba riba ba zai shigo ba eh kwarai to wannan shi ne ke tafiyar da al'amuran jari da hujja duk duniya amma ba laifi gwamnati ce ita ne ga kudin ta farashin ta canjin ta wannan tana iya tsaya a nan amma kuma wanda zai shigo da shi ta ba shi hamutta ta daga mai ya walwala ya shigo da ita ya sai yadda yake so in zai tafi kuma ya saya yadda ya samu farashi ito yanzu kana jin kana jin in an ɗau wannan kamar wannan shawara da ka bayar menene alakata da karya darajar naira abubuwa biyu ne na farko ko ka ki ko ka so yanzu duk kasuwan nan in ka shiga Najeriya duk inda za a saida ma abu ba mai diba farashin dala akan yadda gwamnati ke hmm. yana diba farashin dala akan yadda take ta nimbiri change duk wanda ka je zai ce ma ga yadda dala take haka zai sa farashin shi to wancan farashin da gwamnati ke sa ba shi bane mutane ke kallo ba kuma da shi suke mana farashi ba to kaga ɗaya kenan mm-hmm. na biyu ka hana sauran mutane su shigo don ka ce in za shigo sai su sai da ta farashin ka ba za su shigo da ita ta farashin ka ba saboda haka dala da suke shigo mana yanzu ta rage na ma misali yanzu sama da dala biliyan goma sha ɗaya da dubu eh, da dubu biyu biliyan muka rasa shi a cikin shekara guda saboda matakan da muka ɗauka. Kuma lokacin da kuɗin nan ba zuwa nan kuɗin nan za su kai Ghana, kuɗin nan za su yi Afirka ta kudu, kuɗin nan za su yi Cairo. dan ba tsaya suke ba ɗan eh, kana suna sai su wuce kamar ruwa ne da ka dade shi nan sai wata hanya ya tafi shi idan Buhari baya son ya karya darajar naira me ya hana shi ya yi shiru batun karya darajar naira ya bar naira kawai ya bar 'yan kasuwa su ci gaba da hada-hada su da dala eh shi kaji ya kawo dalilin shi daya amma wannan dalilin bai diba kuma dalilin guda ba dalilin shi ɗaya ce lokacin da ya sauka mulkin gwamnati eh. ana canza naira ɗaya da dala ɗaya da dugo ishirin da bakwai yanzu ta koma ɗari uku wani ci gaba aka yi wannan dalili ne wanda yadda ya bada iya eh, haka magana take a nan wajen amma kai ka sani a da mutum nawa ne Najeriya <laughs> yanzu mutum nawa ne ke Najeriya da mota nawa ne yanzu mota nawa ne da akwai jiragen Eh, na yan kasuwa babu yanzu ba, so idan ka ɗauki fannoni da za ka gani ba ka ɗaukar fanni ɗaya ka ce ka tsaya nan sai ka diba sauran fannonin ni ke dawo su canji din nan da duk sannan ba ka da inda za ka iya waya da kai sai na Kwarai. yanzu yau ba na itel an daina waya ba a sai ta haɓaka to to wannan shine abin da zai ga ba ya ba cewa idan gwamnati tana son ta daikatar da canjin ta ce ita ta tsaya nan ba laifi ba ne amma kuma ta bar wata kafa wanda sauran su shigo da kudaden su ta hanyar da ya dace kuma su canza yadda suke so hmm. zai zama mu gwamnati sauki kuma za ta san abin da yake shigowa za ta san abin da yake ta yanzu da da wannan kowa mutane na shigo da kudin su ta hanyar da ba su sani ba kuma ana canza su ta yadda ba abin da za ta yi sai in ka kama dan biri da canji canza kudin ka ba zai je kai report ba ce CBN wani ya sai da man dala sai da wani amma da an buɗe wancan kafa ko ba komi ta samu hanyar da za ta rika kididdikewa kaza ya shigo kaza ya fita za a san wannan kafa kuma za ka san wanda ya shigo da ita za ka san wanda ya saya mm-hmm. to in an duba wannan eh, tsarin gwamnatin yanzu kama ma ba su da masu masana tattalin arziki cikin gwamnatin babu to ya za a ci gaba da haraka haka ya kasan bahaushe na cewa wato dubara ta rage ga mai shiga rijiya to muddin kana son tattalin arziki ya tafi to sai ka yi abin da tattalin arziki yake so da zai tafi kwarai muddin ba kai wannan ba tattalin arzikin ba zai tafi kuma idan tattalin arziki bai tafi ba duk gyaran da aka yi za ta gaba a gyara ba don kowa zai ta kuka Hmm. domin tattalin arziki shi zai sa kobo aljihunka shi zai sa kobo aljihuna shi zai sa kobo aljihun duk wanda yake gani a waje idan ba shi ko to za ka ga kowa ya tsaya ce kowa kuka yake a na ka fahimtar yanzu menene mafita mafita dole gwamnati ta ki ɗauki shawarwari kuma ta nemo ƙwararri ta sa su a inda ya dace don a tafiyar da tattalin arziki duk yadda kake son ka gyara yaƙi da cin hanci yadda kake so abubuwa su kai idan tattalin arzikinka bai taimaka, ba za ka zauna lafiya ba tattalin arziki shi zai sa mace mai yin kosai a bakin hanya sai ka ga ta ce alhamdulillah yau kasuwa ya yi kyau hmm. saboda ita arzikinta nan, mai kawo nono da mai kawo tafasa ta sai da a cikin gari sai ka ji ta ce ita dai alhamdulillah to idan tattalin arzikin bai tsaya ko ka kawo shi ba inda zai saya dan ba mai kuɗin kwarai to kuma daga inda ba kuɗi ya gunguma sun zo tashin hankali ya zo kuma duk waɗannan fitinu za ka ta ganin su ai da yunwa da talauci shi ke kawo fitina hmm. in kowa ya samu abin da zai yi sai ko ta kokarin gobe Allah kai mu garin Allah ya waye in ta yin wani abu to shi bai amfanin babban bankin Najeriya amfanin babban wajen ba da shawara daidaita ya daidaita wato darajar kuɗi da kuma daidaita kuɗin ruwa to waɗannan kuma abubuwan su ke kira monitoring to gwamnati ta kuma ita za ta daidaita kafa guda dan kafa biyu ce ita wannan ita daidaita kawa ɗaya ita kuma za ta daidaita kawa ina ne daidaita kawa guda mm-hmm. gwamnati ita za ta kawo incentives abubuwan da za su sa masu kawo hannayen jarin su kawo nan kasai ita kuma za ta kawo haraji incentive ta ce gaye wanda ya kaza da abin da zai samu wanda zai kaza shi kuma zai ƙara haɓɓaka mutane su shigo sannan kuma ita za ta diba ta ga abubuwan da suke ake kira luxury abubuwan da ba a bukata su a ƙara musu haraji saboda duk wanda ke kawo yanzu kamar giya mm. giyar da ake shigowa nan kasar don mi ba za ka yi lunka farashin ta ba na haraji kwarai za ka lunka shi sau uku wanda ya biya kasar iya sha ta Najeriya mm. ko kuma in ka ce to jirgin so ka biya yanzu kamar mota kana iya lunka farashin mota duk da za a shigo daga ƙasar waje ka ce sau uku amma ta Najeriya ga ta nan Mm-hmm. kaga sai ya taimaka ma kamfanin su taki don kowa in ji ritsa ta sai ce wannan magi take ai ba sai na so ta kasa waje ba eh kwarai to waɗannan kuma incentive da ake kira ana kiran su fiscal policy su kuma babu wanda zai kawo su sai gwamnati hmm. ni da kai nan ba mu iya kawo su a ah, babu to kuma idan babu waɗannan ba yadda abuwa za su sai na biyu kuma sai dokoki yau ka je ta ce mutane can na tona gwal ba da izini ba can suna tona wani kusa ba da izini ba to sai ka yi yadda izinin zai taimaka masu su ci su tuna don komi ya shiga kan layin wannan kuma sai gwamnati sannan kuma wanda ya saba mu haka a yi doka yadda da hukuma da za ta je ta hukunta shi kuma a tabbatar da hukunci mm-hmm. don duk yadda ka kawo in kuma ba a tabbatar da hukunci kuma ba za a bi dokar ka ba babu wanda zai to ka gani Hmm. wannan kuma sai gwamnati hmm. to to kuma gwamnati tana iya cewa duk wanda ya buɗe ma'aikata ya ɗauki mutane kaza za mu mai rangwamen haraji kaza sai ka ga duk waɗannan marasa aiki kowa na ɗaukar su hmm. tun da kai in ka ɗauke su kai ma riba kawai ba za ka biya wani harajin ba eh riba ce wannan kuma sai gwamnati to malam kasimu mun gode da bayananka da fatan idan mahukutan najeriya sun ji za su yi gyara A madadin bakon namu Malam Kasumu Kurfi da Cubahiro Dodone wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.